Kin ba da belin Sheikh Nazib Yunus ya biyo bayan umarnin hakan ne daga babbar kotun tarayya. da ya sa kotun majistan abuja ta ba hukumar tsaron sss hurumin ci gaba da tsare wanda ake tuhumar har watan janairun baɗi dr nazib dai da aka kama a jazdon tuhumar alaka da ayyukan ta'addanci ya zub da hawaye a lokacin da aka gabatar da shi ga manema labaru tare da waɗansu mutane biyar da hukumar sss ta ce abokan burminsa ne Babban lauya Hassan Liman na daga manyan lauyoyi uku da ke kare malamin. Domin tun farko an kama mutum fiye da wata daya. yan uwansa da iyalansa gaba daya da aminansa da abokan arziki ba wanda ya sanya da to bisa ga umarnin wannan kotun shine kuka ga har aka kawo shi nan kotun jama'a masu kafin ma inda yake eh, abin da suke zargan shi da shi cewa an same shi da makamai da sauransu duka mun riga mun zana takardu na shaida cewa babu abin da aka same shi da shi su kansu ba su yi musu cewa wanne abin da muka bani a gaskiya ba kungiyar izala dai ta buƙaci hukumar sss ta sallami wanda ake tuhumar da nuna gamsuwar kungiyar da cewa ba shi da alaka ko miskala zarratin da ayyukan ta'addanci Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban kungiyar na ƙasa. A matsayin shi na ɗan uwa mai da'awa zuwa kira zuwa ga sunna idan mun yi shiru ba mu yi magana ba. Kenan kamar mun bude ƙofa ta a rika kama malaman sunna babu gaira babu dalili ana kakkama su ana kulle su ana cin zarafin su. In mun yi shiru ba mu ɗau mataki akan irin nashi ba to Allah kaɗai ya san abin da zai faru gaba. Da haka muna kira a sake shi ba shi da alaƙa da boko haramu ba shi alaka da waɗansu abubuwa da ake tunanin cewa ba daidai ba ne malami ne na sunna malami ne da yake tafiya akan daidai sheik alhassan sa'id ɗaya daga cikin trusti ɗinmu na wannan ƙungiya ya tabbatar mana cewa in akwai ma wanda yake lakcoci da jan hankali akan cewa aƙidu irin na ko boko haramun ko wani abu ba daidai ba ne malam nazifi na ciki saboda haka ba a yi mishi adalci ba a kama shi a ɗaure shi kuma irin wannan cin zarafi da rashin adalcin ke haifarwa ƙasa da tashin hankali da fitina domin malami makarancin alkur'ani masanin sunnan annabi an kama shi an ci zarafinsa to idan fa ce Allah ya isa ya shiga matsala da iyalansa aka kai ƙara zuwa wurin Allah to irin wannan Allah yake jifawa ƙasa fitina da tashin hankali Dr. Nazib dai mai wa'azin musulunci ne kuma masanin harshen larabci da ke koyarwa a jami'ar jihar Kogi nasira da Mail Hikaya murar Amurka daga Abuja Najeriya